haka yake sai mu je ga shirinmu na gaba rayuwata mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa da ku cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen hausa radio france international arafai kamar kullum kuna tare da zainab ibrahim ta yau take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako. Rayuwata. Musoma da maudu'i na farko inda muka tattauna batun matsalar sace-sace ko safarar 'ya'yan mutane don karɓar kuɗin fansa wadda a wasu lokutan ake samun mata dumu-dumu da hannu wajen aikata laifin da haka muka leƙa jihar sokoton najeriya inda wani mahaifi bala abubakar ya siyar da 'ya'yan cikinsa biyar ga kaɗan daga cikin kalamansa bayan ya shiga hannu abin da sani ɗauka ni basuwa saboda bayanin da isa ya min na yadda da isa ko na tabbatar da gaba da ya yi kuma na tabbat ganin wasu sun bai an mai suwa an bai an mai suwa ni fahimci lalle abin nan ba shi To dama ta koma gare ku masu saurare mu soma da ra'ayin mai sauraron mu na farko bismillah. Assalamu alaikum sunana Marzana tujiri kamar yadda aka fi sani na a kafafen sada zumunta musamman a Facebook. To ni dai kirana da nake yi a nan ya kamata a yi hukunci mai tsanani a hukunta su hukunci mai tsanani saboda ni ban ga abin da zai sa ko kuma wani matsi da talaucin da zai sa a ce uba wai ya ɗauki ɗayan shi ko ɗiya shi ya sayar saboda matsi na rayuwa ba wannan ni ban ɗauke shi a matsayin gaskiya mm, ake ce da hausa reason wanda za a ce uba mahaifi ya sai da 'ya'yan shi saboda uh, wannan ba idan aka ce ana ɗaukan mataki kwakwara wasu waɗanda suke da ra'ayin yin hakanan za su ji mai za su ji tsoro farko suna na malam kabiru da ke nan maradi dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar niger ni dai na farko sai in dangana abin da jahilci da rashin aikin yi da kuma mutuwar zuciya saboda in ka sai da 'ya'yanka kuɗin kai yaya ne za ka cin su da daɗi ka sai da ɗanka ka ba da ɗanka a baka kuɗi saboda talauci kuma galibi masu wa'annan abin dan su je su yi wani tsaye tsawace ne ko kuma su yi wani abin da ma bai dace ba to ni ganin ke wani aka mai hukunci wani irin hukunci za a mashi ma dan ma shi gobe ya zama izina a kansu irin wannan inda shari'a musulunci ake kamata ya duk tana da sai da dan shi kawai a kashe shi. Assalamu alaikum ra'ayoyin mata zalla rediyon France mai magana maman Khalifa Kaduna Najeriya. Ai Allah ya ce ka tashi ka nema. ka neman abin da ka rufa ma kanka asiri ba wai don baka da shi ba a ce wai zaka ɗauki ɗan uwanka ko ɗan makoci ko ɗanka wanda ka haifa na ciki ka ce zaka kai ka saida ko zaka ba da su a yi garkuwa da su saboda aka tura wannan kuɗi a yi raba daidai wallahi da mutane suna ganewa duk wanda ya kulla wannan abin ko ya shiga irin wannan harkan sai kin ga asirin shi ya tono wallahi wannan ba daidai bane ba abu in ka samu sana'an ka kasa shi da wuya ka tashi matukar ka san gida ba komai da wuya ka tashi Allah bai kama wanda zai siya ba kai abin da za ka yi da wannan kuɗi ko ka ci ko ka sha ba to ya kamata a ya zama izina ga 'yan baya duk wanda ya shiga irin waɗannan halaye sai kin ga asirin shi ya tunu to ya kamata su dina mana a cikin maudu'i na gaba shirin rayuwata ya tattauna batun al'adar sadaka wadda ya zuwa yanzu ake samu a wasu yankuna kamar jihar maradi da ke jamhuriyar Nijar Sale Amzak wani buzu ne a maraɗi da cikin kabilarsa ne wannan lamari ke faruwa ya zuwa yanzu. Yanzu ma dai ban ce ma an fasa, amma dai ka san akwai abubuwa na haƙƙin ɗan adam abubuwa ne na zamani haƙƙin ɗan adam musulunci waye waye duk wasu abubuwan yanzu sun rage san dai rage amma ba babu su ba ko yadda suke akwai su amma cikin dai goma dai akalla dai bakwai suna yi. Koya kuke kallon wannan batu mai sauraron mu na gaba jamuji. Sunana Tijjani Sarki daga jihar Kano. sadaka kusan kowa ya sami ake sadaka sadaka da ne can lokacin da ake yin harkar cinikin bayi bayi ne wanda aka saye su ko aka ciyo su daga yaki ake rike su to in shi basaraken ya rike ta ya sa ta ɗaki Matan yake kwanciya da ita irin ta aure to wannan ita ce ta zama sadaka dinsa yake janta za ta haifi yaya yayan kuma sun zama yayansa kuma suna da gadansa shine a wannan wanda kamar za yi dubawa a musunci mamal mamalakat aimanukum abinda hannunku ya zama mullanku sunana aminu usman haliru daga gwandu mazauni birnin kebbi a kusan ma in ce miki yanzu duk gidan da kin ga akwai sadaka to gaskiya abu ne wanda an yi shi tun lokaci mai jayawa so gaskiya yanzu wanga karni namu gaskiya mu da mu da mu da mu amala da irin wagga haraka ko ba gaskiya ba eh sai dai kin san shi kamar da kinka ce ya yanki yanki wasu wasu har yanzu suna fama da su rayuwata To sai maudu'i na ƙarshe inda shirin rayuwata ya duba ƙorafe-ƙorafen alhazan Najeriya mata da maza kan rashin samun masauki da abinci mai kyau. duk kuwa da makudan kudaden da suka kashe zargin da hukumar alhazan Najeriya ta musanta akan haka muka gayyaci Alhaji Barde Babangida Idris Daya daga cikin mahajjatan Najeriya da ke jihar Neja. Sai ka ga wasu mahajjata da dama ba su ma da wajen kwanciya. Ko ko wasu mahajjatan abinci wani lokaci a dinga samun tsaiko. Kuma wannan kuɗin da kake gani in ka biya kuɗi a matsayinka na mahajjaci duk abin da ake biya na jin daɗin ka ka biya yana cikin wannan kuɗin. To da haka za mu ji ra'ayin mai sauraron mu na gaba, ja mu je. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Magana Ramatu daga Lagos. To ni gaskiya kira na a nan kuma nawa ra'ayin gaskiya hakan ba daidai ba ne ya kamata a ce duk wanda yake shine jagora kai ne shugaban wa'innan alhaza ya kamata a tanadar musu da gurin zama mai kyau saboda idan ba su samu natsuwa ba ta yaya za su gudanar da aikin ibadansu ni na wa kiran a nan shine yanda alhazai za a yanke musu kuɗi kuma su biya to ya kamata a ce an tanadar musu gurin zama mai kyau gurin kwanciya mai kyau hatta da abinci duka dai abun more rayuwa ya kamata a ce an samu musu saboda saboda su ji daɗin natsuwa su samu natsuwa su ji daɗin gudanar da ibadansu. To sunana Awal Hudu daga cikin garin Bukuru a jihar Plateau, Najeriya. To ba shakka tunda alhazai sun koka kan wannan matsala kuma an dade ana kuka da irin wannan matsala. To ni a gani na gwamnati ta ba da contract ko contract wani kamfani a kasar waje domin na ga kamar da su fi lura da alhazan kasan duba da yan kasan sun zarme sun riga sun saba da cuwa-cuwa a duk abin da aka ba su. To ba na jin za a rika samun daidai matukar ba kasar waje aka ba contract suka ci gaba da gudanar da zirga-zirgar al'azai kamar yadda aka yi wa kwallon kafa aka ba da koci na kasar waje aka zauna lafiya. sunana aminu usman haliru daga gwandu mazauni birnin kebbi to hajiya matsala ta aikin hajji bana da aka samu ita dai kanta hukuma alhazai ta najeriya ta yi kurakurai masu yawa abin da nake so mutane su fahimta nan ko kuma su sani shine shine ya kamata shi yi kokari ya dan rage lokutan da za su yi can wurin saboda tsadar rayuwar da ake fama da yau mahajjatun najeriya ina ganin ko biya ma aka yi aikin hajji ka biya sama ga miliyan takwas ko mu ce miliyan takwas zuwa so kuɗi ne masu yawa duk da shike ibada ce za ka na abu ne mai mai kyau so amma abin da ke faruwa shine yana da kyau kai kuma ka samu rangwame ko kuma ka samu wasu ihsani wanda za ka ji daɗi baya ga haka matsala ta abinci wannan wallahi an samu kurakurai da yawa su sun sani kuma idan ana son a gyara wannan matsala yana da kyau duk wanda za a ba shugabancin wurin a samu wanda a adili mai tsoron Allah shi ya samu a nan jihar Kebbi kika ganin duk shekarar da kika ga an ɗoku ɗakin gari an mai Amiru Hajji to shekarar nan gwamnati na son ta saving ɗin kuɗi ne shi yasa saboda shi duk wanda ya san shi ya san yana da ƙoƙarin hana a ci ko kuma shi ba baya ci. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To wanda ya tayi aikin hajji ina ruwan shi da wani son ya bambanta da waɗanda suka tai. Ina ruwan shi duk abin da aka yi shi yi in dai lada ce ya tai nima in dai ba girma na tai gwadi ba. To ya ina muku fata alkhairi. Arafai Hausa mai magana Abdullahi Ahmed da Gauda daga jihar Bauchi. Muna kira da gwamnatin kasar mu Najeriya da ta yi duk mai yiwuwa domin gano zargin da ake yi wa hukumar alhazan Najeriya ta ƙasa Nikon da zunzurutun kuɗi har naira biliyan 90 domin hukunta masu laifi. Na gode Arafai Hausa. kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Masu saurari. Shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai sai mun ji daga gare ku. Duka daga abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa Radio France International Arafai da ku masu saurare musamman waɗanda suka tofa albarkacin baki a cikin shirin. Zainab Ibrahim ke cewa mu huta lafiya.